bawan Allah ya zo kan talabijin kan eh, gidan rediyo kan rediyo a Florida ya kawo zance wai shi bai taba ganin gidadawan mutane kamar musulmai ba me ya faru mu rinka kashe dan kuɗi muna zuwa bautan wani gida baki mu ta kewaye muna sumbanta muna kaza ya ce wannan ai ya zama bautan gumaka da kaza da kaza wallahi ya rinka magana ana mai taɓe akan gidan rediyo to mutanen florida fort lauderdale fort lauderdale shi suka yi kira sai da sheik da Allah aiki ya zo wannan bawan Allah gashi sati sa uku kenan fa yana kan rediyo ga abin da yake faɗa ba mu da ansa yanda za a yi shi kai ku yanka mun tikit ku bani hotel ku bani abinci ga nan tahowa wallahi na kama hanya na je muka yi abin nan dinsa ya zo a zamna a yi discussion dangane da abin da ya faɗa kan maka da ka'aba da manzon Allah da shauransu yace shi gaskiya shi ba shi da lokaci me me to akwai wani bawan Allah balarabe aikin kafet yake yi shi ke mafi yawancin kafetin united states shi ke sakawa he's a very good man mutumin uh, jordan ce shaik ka hau kan rediyon nan za a biya ko nawa ne za a biya wallahi ya biya na awa biyu muka hau kan rediyo na ɗauko topic na ajiye sai nake faɗa da mutanen florida na ce ai fa ko ya kamata ku fara zuwa abin nan makaɗin nan aka rika tambaya me yasa mu ba musulmai ba ah, to ai babu ya faɗa ba ni na faɗa ba a ina in ka duba cikin littafin the psalms of david chapter 84 verse 6 dan allah ku ji abin da ya faɗa wai blessed is the man in whose heart is yearning to go to the pilgrimage he who went to the valley of becca and he drank the water that came from the springs kare ya ambaci abu uku to the blessed is the man in whose heart is yearning for the pilgrimage kuma shi pilgrimage din nan cikin yaren yahudanci don wannan ayin cikin turanci aka rubuta amma da original din is bakka da haggi eh, ba yahuda in ya ce haggi ina nufin hajji in ya ce bakka ina nufin makka to yanzu Allah a cikin littafinsu blessed is the man in whose heart is yearning to go to the pilgrimage he who went to the valley of bakka kuma maka valley ce valley ita ce duwar watsu mountain gari na tsakiya ba haka baka take ba da madina da shauran hijaz din nan to he went to the valley of becca and he drink the water wannan ruwan zanzan ne nake musu to wannan ya an kai wannan me ake nufi da wannan sai kame kame nace a manta da wannan the same isaiah kuma isaiah chapter 2 verse 2 ga abin da ya faɗa mana wai there will be a temple of the lord built in a town near egypt but that temple will be greater than all the temples all over the world. And the people in that community, they will ask God Almighty to send them a savior. And he will send them a savior, and that temple will be a witness to mankind. Wai ƙarshen duniya can za a yi wani gari kusa da Egypt, za a yi gini na Ubangiji wurin da ake bautan Allah, to amma wani ɓangaren a wani kwana a cikin wannan akwai baƙin dutse. na da wannan Bible ɗin, amma sabon babul ɗin da ake rubuta yanzu an cire wannan sai suka sa in 1953 wanda aka rubuta sai aka fi da eh, blackstone sai aka sa pillar. 1960 something shi kuma an cire wannan pillar ɗin ba gaba ɗaya sai ce to ga wannan fa gafa wannan kai ba ma wannan ba karshen babul kwata-kwata the book of revelation ita ce karshen babul kwata-kwata revelation chapter 7 verse 9 ka karanta up to verse 12 jama'a ga abin da yake john wai sai ubangijin Allah ya nuna min and the lord show me and i saw in the heaven and i saw men and women and children and kindred from different nations with different colors speaking different languages but all of them were wearing white cloth and the lamb of sacrifice is in their midst and some were bowing down, some were prostrating, and some were saying, Salvation unto thee, O Lord, blessed art thou, O Lord. And the Lord said, Where do they come from? And John said, They came from different part of the world and nation, seeking God Almighty's mercy, protection, and salvation. And the Lord said, I will not let them go to where they came from until I've given them what they come looking for. Kai da jin wannan ba sai an maka wani ba, ka san wannan maka ne. wai ya ga mutane bakake da farare suna yarurruka daban-daban kuma kowanne sun sa fararen kaya wasu suna ruku'u wasu suna sujudu na ce to don allah ku faɗa min wannan daga ina ya fito wai ga abinda ake nufi wai a new jerusalem ce kai na lalle eh, man ya hadi allahu fala mudillala duk wanda allah ya fidda shi kan layi kwata-kwata ba wani zai shi da shi to akan irin wayannan usulubi da shauransu muke yawan kiran mutane kuma alhamdulillah wallahi ni da abu ɗaya zan roƙa a gurin ku kafin na shiru ɗaya ce tak imam akwai wani addu'an da ake yi Allahumma dammir amirkiya kaga in an ni ma za a dammara ni kenan